da muke rayu kullum ne sai ta ziyarce mu so 20 da something mu gaskiya shine zaka ringa ana nan wata ran in ta ka ziyarar ta zo kenan ana nan abin da ke gabawa kawai tsantsance tsakaninsa da Allah ya yara ya Allah ka kare mana ayyuka amin ka yara mana ayyuka Allah ya Allah mun zo gare ka Allah wannan wannan wannan ibada da muka yi ta ziyartar yan mu domin biyayya ga sunan manzon ka sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya rama na imani Allah wayannan bai riske wannan gidaje ga suna kwance Allah kai musu afuwa Allah gafarta musu Allah kai musu afuwa Allah gafarta musu Allah muna da sunan ka darka ka ya Allah kai musu afuwa Allah ka bar Allah gafarta musu Allah ka sa kaburin su zanto dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah kai musu afuwa Allah kai musu afuwa Allah kai musu afuwa Allah yadda muka zo wayannan bayin Allah ka saran da za a zirce mu muna cikin ni'ima gare ka ya Allah Allah kai mana afuwa ya Allah mu wasu zunubai iri iri gare ka Allah mun zo ibada gare ka ya ubangiji ka mana ibada mu Allah duk abin da zamu yi ka sami idan kai Allah ka cigaba mana riya a cikin zakatun mu Allah ka samu da gina cikin ayyukan mu Allah duk abin da zai raba mu da Allah ka Allah ka kubutar da mu daga shi duk hanyar ta kai mu zuwa gare ka Allah ka hada mu da ita Allah bayan ka dukkanin su ga suna akwance muna kallon su bila adadin Allah an zuba sun rigaye mu antum antum antum sabiqun wa ana wa ana wa wa annabikum lahiqun ya ubangiji kai musu afuwa Allah kai musu afuwa Allah gafarta musu takaice kan mu da lokaci ga wannan bayan Allah su ne wa'inda suke ta fafutuka kula da kabarin kan bayan Allah tun da suka taso rayuwar su suke ta hidima da kabarin sun haƙura da su je sai sun nemi duniya din da gansa yanzu muna zaune anan daga wannan datti da mu kalle shi da tsanin shekarunsa amma ya dau tsiya kofan makabarta yake sharewa ba saboda uwa mu dau abin da muhimmanci ba iyayen mu ne a gwanta suke gyara wajen amma ga mu nan sai dai mu zo da babura mu wuce mu tsalle tsalle abin da zamu sai an binne na sai zuwan kalle shi in yi addu'a an fita amma su sun aje rayuwarsu akan su kula da kabarbaran bayin Allah akwai wanda wa zai iya wannan aikin yanzu a imani wa zai 'dan sai ce zo ka iya wannan aikin sai wanda Allah ya so da rayuwa kaga ga sunan a takaice na ce mai komun TV ne zai dan yi muku nasiha akan kusan miye makabartar to jama'a assalamu alaikum na to tausa kai na na tausa yan uwa musulmi to bebi ba iyayen mu mata iyayen mu mata suna kuskure mu ma muna yi kaɗan daga ciki akwai mata wanda za su tafi unguwa ba za su mace su wuta su daban akwai mata ta ci ta koya namiji ya yauje haramci halarci ya kawo mata sai ci ta koyi ta fito waje ta rinka leƙen mazan mutane inda yawa da yau da ce ba da tubo ba akwai matar da namiji ya ka'ida a kullum kwano ne zai ba ta dubu ɗaya da ɗari biyar jefa ne kudin jefa ne bayan ya wasu ya ce mai ba ta dubu ɗaya da ɗari biyar sai ta cefa ne da dubu ɗaya da ɗari hudu ta ajiye naira ɗari ta samu wata ma misali ta takaice tana tana ji wannan kuɗi sai waye gari fita kasuwa bai samu bai da abin da ce a gida bai abincin ba shi da abin da zai ci a gida wannan kuɗi tana kallon su jawa ba ta ce da mijinta ga abin da nake giya ba a yau a ce tunda baka samu ba sai zai ta fada bi ta fada sai ya je ko bahi ne ya ci to wallahi wannan kuɗin haramun ne sai ya kai ta wuta wallahi wallahi sai ya kai ta wuta wallahi sai ya kai ta wuta ko da na ta mallaka shekara ta arba'in da hudun na aikin kabari in haka na sa gawa ta ku miliyan nawa da ni za sa dana ana dana ana ashirin da bakwai ne dana ana hakwaje ga uwa ta ga uwa na amma kullum tunanin kai da nake ya zan dandana yaya zan doshi nan gudun kuma tana na kallo ga kasu sannan ni matsala ta da mata wata rana ban iya ba kuɗin kefa ne ita za ta yi to in na da hila hana ni ma wuta ta daban ba kalami mai daɗi in baki ba dinga jin hauyi ko ki mana daɗi ringa jin hauyi to wannan duba ki mu yi wa kanmu nasiya me kanmu kan mu je mutar da Allah me wa kanmu nasiya Allah ya sa mu cika da imani ranar abin da na ci ke ranar abin da na ci ke ka mu tsari Allah ka kyauta karshen mu Allah ka kyauta karshen mu Allah sa mu cika da imani Allah sa mu cika da imani اللهم اغفر لجميع اموات المسلمين اللهم اغفر لجميع اموات المسلمين اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر وارحم اللهم اغفر وارحم together. لأصحابها لهؤلاء أصحاب القبور اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم اعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر ذنبهم ونور قبرهم ودع قبورهم روضة من رياض الجنة يا ربنا اللهم اغفر لآبائنا وإخواننا وأجدادنا وإخواننا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا إخواننا وآبائنا وأجدادنا ولأئمة المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها ولكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دار آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا اللهم احشرنا اللهم احشرنا بناية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين في الدنيا والاخره اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم ات نفوسنا تقواها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات ونعوذ ربك في المسيح الدجال ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا اللهم دعك لنا من الدنيا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم دعك لنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اغفر أرواحنا يوم الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا اللهم اللهم اغفر لاصحاب القبور اللهم اغفر لجداتنا وابائنا وامهاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أبصى طرفة عين أو أقل من ذلك إن تركت بنا فلا حول بنا ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم يا ربنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وسع مدخلهم واغفر ذنبهم ونور قبورهم اللهم نور قبورهم اللهم لا قبورهم من رياض الجنة اللهم قبور رحمة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم لا تقضنا يوم الارض عليك اللهم لا تقضنا يوم الارض عليك اللهم كما عمد يونس في بني الهود اللهم آه. موسى في البحار عمنا يوم البعث والنشور يا الله أمنا عند سكرات الموت يا الله أمنا عند سكرات الموت يا الله أمنا عند سكرات الموت يا الله أمنا عند شر الملكين يا الله أمنا إذا أرنا التراب يا الله أمنا يوم نأخذ كتابنا يا الله أمنا يوم نقرأ كتابنا يا الله أمنا يوم نرى ذنوبنا ومعاسينا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم ربنا سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين